الحمد لله الذي يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد لا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى ولا مباعد لما قرب ولا مقرب لما باعد ولا باسط لما قبض ولا قابض لما بسط ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع أسبغ علينا النعم وأعظمها نعمة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من العذاب الشديد يوم الوعيد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أعظم به رسولا وأكرم به سيدا صلى الله عليه وعلى وعلى آله وصحبه خير العباد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوه حق التقوى وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم أيها المسلمون أنتم في آخر جمعة من هذا العام وإنكم تستقبلون عاما جديدا ومرحلة جديدة من مراحل العمر وإن وإنكم في منعطف على طريق سيركم إلى الله جل وعلا قال جل وعلا قال الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق وإن في مراحل العمر وتقلبات الأيام والأعوام لوقفات يحاسب فيها الحسيب نفسه فيعترف بذنبه ويستغفر ربه ومن الخير يزداد وعن التقصير ينقلع ولا يزال العبد على خير وهدى ما كان واعظا لنفسه وكانت المحاسبة من ذمته يقول الحسن البصري رحمه الله إن أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم في هذه الدنيا فوقفوا عند أعمالهم فإن كان الذي هموا به لله مضوا فيه وإن كان عليهم أمسكوا وإنما يثقل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور فأخذوها من غير محاسبة ووجدوا الله قد أحصى عليهم مفاتيل الدور وما حقيقة الأعمال إلا أعوام وما الأعوام إلا أيام وما الأيام إلا أنفاس وإن عمرا يقاس بالأنفاس لسريع الانصرام وقريب الزوال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع رواه مسلم أيها المسلمون إن في انقضاء العام تذكرا بانقضاء العمر وسرعة زواله ومرور الأيام يذكر بقرب الرحيم ويوشك الأرض أن تدال منا كما أدلنا منها وتأكل أجسادنا وتشرب دماءنا كما مشينا على ظهرها وأكلنا من ثمارها وشربنا من مائها وانقضاء العام وقت للمحاسبة وكل من الفرد والمجتمع بحاجة إلى المحاسبة والمحاسبة تشمل النظر في أربع تشمل النظر في أربعة أمور الأمر الأول في الأعمال السيئة فننقلع عنها ونندم عليها ونتوب إلى الله منها ونستغفره ونعزم على أن لا نعود إليها ما بقي من عمرنا والأمر الثاني النظر في الأعمال الحسنة ونشكر الله عليها ونسأله القبول ونسأله, ونسأله القبول ونعزم ونعزم على الاستمرار عليها والازدياد منها والأمر الثالث النظر في المصائب ونسترجع منها ونسأل الله الأجر والمثوبة ولا نسخط ما قضاه ربنا وقدره والأمر الرابع النظر في النعم النظر في النعم ونشكر ربنا بالجنان واللسان والأركان ولا نفتح على أنفسنا باب الغرور والبطر والافتخار والمحاسبة تفتح علينا باب التوبة وباب الاستياد من الخير قال ميمون بن مهران رحمه الله وكان من التابعين لا خير في الحياة إلا لتائب أو عامل في الدرجات وإن من استوى يوماه فهو مقبول ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون ومن لم يتفقد الزيادة في عمله فهو في نقصان ومن كان في نقصان فالموت خير له وقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر رواه مسلم من حديث أبي هريرة وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير فقال من طال عمره وحسن عمله وسئل فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح والأعمال بالخواتيم ومن أصلح فيما بقي غفر له ما مضى ومن أساء فيما بقي أخذ بما بقي وما مضى فحاسبوا أنفسكم يا عباد الله قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتجهزوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في هذه الحياة الدنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقوى مسلمين جدنا الله جل وعلا kamar yadda Allah ya ce muci tsoronsa yadda ya cancanta mu tsoronsa ni haka gwargwadon ikonmu kuma Allah ya mana alkawari ce in kun ci tsoron Allah Allah zai sanya muku furkani wanda zai tsare ku daga dukkan abin da kuke jin tsoro ya bambance muku tsakanin daidai da abin da ba daidai ba kuma zai gafarta muku zunubanku kuma ya kankare muku miyagun ayyukanku hakika Allah ma'abucin falala ne mai girma Allah jalla wa ala shine mai fara shine mai farawa shine mai dawowa mai dawo da abu bayan ya wuce shine mai shine mai gafara mai ya tsananin soyayya ga sa shine abucin al'arshi mai girma shine mai aikata abin da ya so babu mai shiryarwa ga wanda ya batar babu mai batarwa ga wanda ya shiryar babu mai kusantar da abin da ya nesanta shi babu mai nesanta abin da ya kusantar da shi babu mai shimfiɗa abin da ya tawaye babu mai tawaye abin da ya shimfiɗa babu mai bayar da abin da ya hana babu mai hana abin da ya bayar muna juma'a ta ƙarshe ta wannan shekara wanda da ita ce shekara za ta ƙari don haka muna taka mataki sabo a cikin matakan rayuwa muna kankwana. kwana wadda take mai kaifi wadda take mai muhimmanci a cikin rayuwarmu kamar yadda Allah ta'ala ya ce za mu tattaka wato mataki bayan mataki da wannan wani mataki ne sabo a gare mu a cikin rayuwarmu ita rayuwa ba wata ababa ce illa wucewar shekaru su kuma shekarun nan da muke gani wucewar rana bayan rana shi ne ma'anar wucewar shekaru wucewar ranaku ba wani abu bane illa wucewar numfashi saboda haka rayuwar da ake lissafin da numfashi numfashi wanda yake bikin sakan ɗaya ba ya fi sakan ɗaya ba hakika rayuwa ce mai saurin ƙarewa ƙarshen ta makusanci ne ba manisanci ba kamar yadda yake tsammaninsa don haka mai basira mai hankali shine wanda yake koyaushe yana binciken kansa kuma yana auna ayyukansa yana ganin ina yake tafiya yana duba bayansa sannan ya duba gabansa idan bayansa ya yi kyau ya tabbata akan wannan kyau idan bayansa ya mugusta ya gyara na haka lokacin ƙarshen shekara lokaci ne na hisabi kuma hisabin nan ga ɗaiɗaikunmu da kuma ga al'umma baki ɗaya kamar yadda kowa daga cikinmu zai yi makansa hisabi aka dalika a matsayinmu ga baki ɗaya ɗungumanmu za mu hisabi mu ga makomarmu a matsayinmu na al'umma domin ya zamanto mun samu albarkar yin hisabi domin shi yin hisabi shi ne da wato zai sanya wa mutum ranar alkiyama hisabinsa ya sauƙi domin duk wanda ya makansa hisabi a nan duniya to hakika hisabinsa zai yi sauƙi wanda kuwa ya watsar da duba ya zuwa ga ayyukansa baya binciken kansa baya nazari akan abubuwan da yake aikatawa to wannan shine wanda zai zo ma Allah da wato manya-manyan ayyuka da baya tambamu su kuma sabon sai masa nauyi Allah ya kiyashe mu an ruwaito daga ɗaya daga cikin tabi'ai sayyidina al-Hasan al-Basri yana cewa wanda suka fi kowa sauki wajen samun hisabi su ne waɗanda suke makansu hisabi a wannan rayuwa ta duniya suka tsaya suka tuba ayyukansu idan abinda suka yi niyyar yi saboda Allah ne suka ci gaba da yinsa idan kuma abu ne wanda zai zama sharri a kansu suka kame to hisabi yana yin nauyi ne ranar alkiyama ga waɗanda wato suka yi kunnan uwan shegu da al'amuran rayuwarsu suka ɗauki ayyukansu ba tare da yin bincike ga kawukansu ba suka je suka haɗu da Allah Allah ya kiyaye dukkan irin abubuwan da suka aikata uwa musulmi lokacin da shekara take karewa in muka tashi makan mu hisabi mu tashi yi makan mu hisabi mu duba al'amura guda hudu mu duba miyagun ayyukan da muka aikata mu tuba mu kame mu dena ni na dama akan abin da akan abin nan da akan miyagun ayyukan da muke yi mu tuba zuwa ga Allah mu nemi gafararsa ni azama akan cewa ba za mu sake komawa zuwa wannan mummunan aikin ba iyakacin abin da ya saura na rayuwar mu al'amari na biyu mu duba kyawawan ayyuka da Allah ya azurta mu da su mu gode ma Allah mu roki Allah ya karba mana sannan ni azama akan za mu ci gaba da yi mu ga da ƙara su domin alkhairinsu na uku kuma mu duba musibu waɗanda suka same mu ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kansu mu roƙi Allah lada da sakamako akan haƙurin da muka akan musibar da ta same mu kada mu nuna fushi kada mu nuna rashin wato kada mu nuna yi ma Allah fito na fito da kaddara Allah da hukuncin Allah mu ce dan me Allah kai mana haka ko dan mai abu kaza ya faru idan muke haka za mu bude makan mu kofar shaitan na hudu kuma na karshe mu duba ni'imomi da Allah madaukakin sarki yayi mana mu gode ma Allah da mu da harshenmu da Mu kuma kada mu bude mu kofar ruduwa da da girman kai da jiji da kai da alfahari da cika baki akan abin da Allah ya ba mu na ni'ima domin ba da ƙarfinmu ba ne ba da iliminmu ba ne ba da iyawarmu ba ne to shi ne makai misali yana buɗe ma bawa ƙofar tuba kuma ya buɗe masa ƙofar samun ƙara ayyukan alkhairi mai nuni bin maharan yana cewa babu alhairi a cikin rayuwa sai ga wanda yake tuba ko wanda yake aiki domin samun madaukakan daraja a wajen Allah wanda jiya da yau suka to daidai a gare shi wato baya samun ƙari to wannan shi ake makamun ga wato ya rasa dama ce aka ba shi mai girma amma ya asararta wanda ko jiya wanda ko yau ta zamanto ta fi sharri ga jiyarsa to wannan shi ne wanda yake cikin la'anar Allah Allah ya kashe wanda bai nemi ƙari ba a cikin ayyukansa wanda bai nemi ya ga cewa shi yana samun ƙari ba to yana cikin tawaya wanda kuɗi yake cikin tawaya a cikin al'amuran wato rayuwarsa to mutuwa ta fi masa alkhairi yana daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka inganta Allah ka kyautata addini na ka inganta mu addini na wanda shine kariyar al'amari na ka kyautata rayuwar duniya ta wadda abin ne wato rayuwa ta a cikin ta take ka kyautata lahira ta wadda makoma ta zuwa gare ta ka sanya rayuwa ta zamanto ƙari a gare ni a cikin dukkan alkhairi kuma ka sanya mutuwa ta to hutu a gare ni daga dukkan shan an tambaye shi sallallahu alaihi wasallam wane ne daga cikin mutane ya fi kowa alkhairi ya ce wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma ayyukansa suka yi kyau sannan aka tambaye shi to waye daga mutane ya fi kowa sharri yace wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikinsa ya mutusta ayyuka ana duba su da abinda mutum ya da wato ayyukan ƙarshe abinda mutum ya cika a kansa don aka duk wanda ya kyautata abinda ke yi saura na rayuwarsa to Allah zai yafe masa abinda ya wuce wanda ku ya ci gaba da mugustawa a cikin abinda ya saura na rayuwarsa to Allah zai kama shi da abinda ya saura da abinda kuma ya wuce don haka mu binciki kawo kanmu tun kafin a yi mana bincike mu auna ayyukanmu tun kafin a auna mana su ni shirin faresi da bujirewa ta za a zo a yi mana rana a bujirewa mafi girma yau na idin tsoron nuna latar ramin kumfasiya wanda za a bujire ku gaban allah babu wani abin kuya da zai kuya daga gare ku a wajensa hisabi yana sauki ne ranar alkiyama da duk wanda ya makansa hisabi a wannan rayuwa ta duniya kuma yadda sai dina umar radiyallahu anhu ya ce kuma allah maɗaukakin sarki ya rantse da zamani da wucewar lokaci wucewar asali innal insana na fi husur hakika mutum yana cikin tabewa illal ladina amanu wa amilu salihat sai waɗanda suka imani suka yaki na وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كما سكي مكان سجونا وسكي دا قسكيا كما سكي مكان سجونا وسكي دا سورة الله sannan yana daga cikin abin da ya waje ba bi makanmu nasiha da shi na tsoron Allah kiyaye alkawari da kiyaye amana da kiyaye kuduri da aka kudurta da musulmi Allah ya ce wa auku bi ahdillahi idza ahadtum ah, wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila ku cika alƙawarin Allah idan kun kulla shi kuma kada ku warware rantsuwa bayan kun karfafa ta kuma kun sai alƙali kun sanya Allah ya zama to mai yi muku lamini lamuni akan wannan rantsuwa da alƙawarin naku yana daga cikin wajibin cika alƙawari kiyaye wanda aka kulla alkawari da shi a cikin alkawarinsa a rayuwarsa da dukiyarsa an roto daga abu huraira radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku tattaro hankalin ku kuji duk wanda ya kashe wani rai wanda yake da alkawari alkawarin kariyar Allah da kariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya tozarta ya keta ya harinci amanar Allah don haka ba za a sanya shi ya ji ƙanshin aljanna ba kuma ƙanshin aljanna ana jinsa tafiyar shekara saba'in tun ya mai shi don haka nasara da suke zaune cikin mu musulmi da alkawari da alkawari na zaman lafiya alkawari na zamantakewa da tsare rayuka da tsare dukiyoyi bai halatta mu yi duk abin da zai keta wannan alkawari ba wajibi ne mu tsare su mu tsare dukiyoyinsu mu tsare kawukansu ko da waɗansu nasara sun yi ta'addanci ga wasu ‘yan musulmi a wani waje daban suka keta alkawarin da ke tsakaninmu da su to matsawar waɗanda suke tare da mu ba su yaƙe mu ba ba su taimaka a kan ta'addanci a kan waɗansu musulmi ba to Allah ya ce a wajibi ne a tsari jininsu Allah ya ce lam min an وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون الله بايا أنا ga waɗanda ba su yaƙe ku ba don su raba ku da addininku ba su kore ku daga cikin gidajenku ba Allah baya ana ku ku kyautata musu ku yi adalci a gare su hakika Allah yana son masu adalci Kaɗai Allah ya hane ku ne ga waɗanda suka yaƙe ku a cikin addini suka fitar da ku daga cikin gidajenku suka ba da taimako akan a kore ku daga gidajenku to Allah yana ana ku ne yana ana ku ku ɗinci waɗannan wanda duk ya su waɗannan su ne a zalimai da haka abin da yake faruwa a waɗansu sassa na ƙasar nan na wato cizgunawa musulmi da zubar da ƙoƙarin zubar da jininsu da fitar da su daga gidajensu wannan abu ne wanda wajibi hukuma ita ce za ta tashi da kuma jami'an tsaro kan su tsaya da haƙƙinsu na tsare dukiyoyi da rayukan mutane ba haƙƙin musulmi ba ne su ce waɗanda suke tare da su waɗanda ba musulmi ba don waɗansu waɗanda ba musulmi ba sun cuci yan uwansu musulmi su kuma za a keta amanarsu mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka cika amanar da ka ɗauka ga wanda ya baka amana kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka saboda haka keta wato abin da abin da zai taba rayuka da dukiyoyin waɗanda ake zaman lafiya da su zaman alkawari wannan keta alkawarin Allah ne don haka guji yin wannan al'amari kuma musamman irin waɗannan abubuwa suna faruwa ne domin neman tayar da fitina ita kuma fitina da yaƙi ba wanda ya san iyakarsa ba wanda ya san abin da zai kai ya zuwa gare shi kamar yadda malamai su kan faɗa farkon fitina tana bayyana kamar ɗar budurwa da kowa yake sha'awar ganinta har sai tukuna idan ta zo ta tabbata sai ta koma ta zamanto kamar tsohuwa tukub wadda ko haƙora ba ta da shi wanda ba wanda yake sha'awar kallon ta to haka sha'anin fitina take don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu roƙi tsarin mu nemi tsarin Allah daga fitina wadda ta bayyana da wadda bata bayyana ba saboda masu iyakacin inda za ta tsaya ba kuma masu wato tafiya a cikin fitina da kokarin rurar wata su suka fi kowa haɗari domin su ne waɗanda za su zamanto jagororin fitina wanda za su sauki nauyinsu da nauyin duk wanda fitina ta shafa har zuwa ga ranar alkiyama Allah ya kiyashe mu mai mutsarin Allah Allah ya kiyar da mu daga fitina kada mu zamanto masu tada fitina mu tsaya akan kan mu bar al'amura ya zuwa ga jami'an tsaro ga shugabanni ga hukuma wadda ita ce take da haƙƙin tsayar da doka da tabbatar ta tsayar da doka da tabbatar ta tsari dukiyoyin mutane da rayukansu kuma mu yawaita addu'a ga ƴan uwanmu musulmi waɗanda suke a wuraren da suke cikin haɗari a jihohin da ake ganin ana wato ane musu barazana a kan rayuwarsu da dukiyoyinsu mu yawaita addu'a a gare su kan Allah ya taimake su ya tsare su ya sa ya tayar musu da mai taimako ya tayar musu da majibinci haka zalika mun san ƴan uwanmu a ƙasar Burma wadda ake ce ma Myanmar yanzu suna cikin wannan tashin hankali ana gana musu azaba ana kona su da ransu ana kona dukiyoyinsu da kantunansu da gonakinsu ana su daga gidajensu a kona su da yawansu sun tafi kasar bangladesh wata ita kanta kasa ce wadda ta fi kowace kasa wato kasa ta fi kowace kasa kusanci da teku da haka ambaliyar ruwa mai sauƙi ne a cikin wannan kasa mafiya yawan tudun da ake da shi tudu ne wanda yake yana gabar teku wato yana tudu ne wanda yake kasan teku yake don aka babu isasshen fili ma babu isasshen wurare inda mutanen nan za su zauna wajen kusan 300 an kore su sun yi tafiya mai nisan gaske a cikin wato teku waɗansu sun mace a hanyar waɗansu sun tsira daga mutum yana ɗauke da mahaifinsa da mahaifiyarsa da shi da 'yan uwansa sun rike sanda sun sa su a cikin tsumma suna ɗaukan su kamar yadda ake ɗaukan kaya domin kawai tsira da rayuwa a kan don su musulmi ne kawai aka kore su daga arnan buda suka kore su daga kasashensu kuma duniya tana shiru tana gani ga maganganu da majalisar ɗinkin duniya take yi in gode ma hukumar tarayya ta wannan ƙasa ta yi iskin kare kan wannan abin kuma ta kira majalisar ɗinkin duniya a ɗauki matakai wanda yake zai tsare rayukan waɗannan bayan Allah Allah maɗaukakin sarki shi ne gatansu aƙallan abin da za mu yi mu musulmi shi ne mu yawaita ambatansu a cikin addu'o'inmu domin duk wanda bai damu da abin da yake samun ɗan uwansa musulmi ba to baya daga cikinsu muna roƙon Allah ya tsare rayukan waɗannan bayi nasa Allah ya ba su kariya Allah ya aiko musu masu kariya wanda za su kare su daga sharrin makiyansu Allah ya saukar da azaba da tsanani akan waɗanda suke gana musu azaba Allah mai iko ne akan wannan Allah ya umarce mu da yin salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗi magana mai girma a cikin alkur'ani yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم احفظ إخواننا المسلمين في بورما اللهم احفظ إخواننا المسلمين في جنوب شرق نيجيريا اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك اللهم اعنا ولا تفن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون